Wasu da ba tantance ko su wane ne ba sun harbi shanun makiyaya a yankin Kwal da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Plateau. Lamarin ya auku ne da yammacin ranar Alhamis. Wannan barna dai ya faru ne bayan wani zama na musamman don sasantawa tsakanin al'ummomin da ke yankin don samun dawamammen zaman lafiya. Alhaji Umar da kare arɗon ƙaramar hukumar Basa ya ce sun yi tur da aukuwar lamarin. Jiya ne aka zo mun rahoton cewa wayan mutane sun shiga shigan burtu suka je suka kashe saniya sama da ɗari sannan da wayansu alhali kuma mu a nan da na mun zauna mun yi wani kwamitin da da su jirgin duka don a yi sulhu a ina kenan wajen dogon gaba aka wannan abu ya faru amma har yanzu sun a kira da gangan mutulani kada wani ya ce zai dauki doka a hannun biyu a dole a bincike wayanda suka yi wayannan don a samu a biya biya ma wayannan shanun da aka shi ma shugaban matasan Irigwe wanda ya halarci zaman tattaunawan Shinge Dodo Justice ya ce wasu marasa son zaman lafiya ne ke neman maida musu hannun agogo baya. Wannan ya zama abin tur saboda shekaran jiya nan idan kika kasance kam a gurin mitin namu wanda shi darekta na cibiyar neman zaman lafiya jiya plato ma ya kasance ya yaba mana har ya ce zai kai wannan labari ga gwamna sada wasu wuraren da suna da matsala ya yi kokari a bi koyi da abin da mu muke amma a ce jiya kuma wannan abin ya sake faruwa ko da shike eh mun san har yanzu akwai cases na barnan gonaki da sauran abubuwa amma abin da zai kai da halakas da rayuka a dabbobi ko da na mutum mudin namu na mun riga mun ce ya isa ya isa saboda haka muna kira da babban murya da gefen fulani da gefen igwe kowa ya nasu a yi hakuri muna kuma kira da security a bincika domin idan irin wannan halayen in an ci gaba da ita ba a kamo wanda suka aikata wannan abun zai ci gaba so muna kira da cewa da security sun yarda mana mu ba da goyon baya ko da waye ne an samu da hannu ne kwana ana kira samu zaman lafiya muna kokarin mu ci gaba ba mu gina a kan nasarar da muka samu mu a shirye muke da mu mu ba da goyon baya a yi bincike kuma waɗanda suke shirye da mu su ta mana zaman lafiyar da mu samu mu kan bara mu ba su goyon baya ba. Da shike dabbobin na makiyayan yankin karamar hukumar Riyom ne kan haka arɗon na Riyom Alhaji Ibrahim Mato ya ce ya kamata hukuma ta biya su diya. To, sana da shi ne a biya mu shanu mu ya kwana lafiya. Hukumomin kasa ba, ko kuma su kamo mutanen da suka aikata, su suka san yadda za su yi da su. Mu dai gwamnati ta biya mu a tsara mu. Kokarin samun jami'an kwantar da tarzoma a jihar Filato ya faskara, domin kuwa kakakin rundunar da na kira shi ya shaida mun cewa ba shi da masaniya amma in ya samu bayani zai tuntuɓe ni. Daga bisani na kira lambar wayarsa na tarar a kulle. To sai dai shugaban hukumar sasanta al'umma da fahimtar juna a jihar Plateau Plato Joseph Lengman ya buƙaci jama'a ne su rika kai zuciya nesa. In ba dai masu son ta da zaune tsaye ba, ba wanda baya son zaman lafiya yanzu a wannan jiha. An yi kuskure da dama shekaru da suka wuce. An gane cewa wannan ba hanya da ta kamata ya kamata mu biyo bace. Ai ba abin da ya fi zaman lafiya kamar yadda mutanen Hausawa suke cewa ai zaman lafiya ta fi da zaman ɗan sarki. Lamarin kisan dabbobin da ya zo ne bayan an sami watanni da dama ba a samu barkewar rikici a faɗin jihar Plateau ba. Zainab Babaji, muryar Amurka. Amurka daga Jos a Najeriya.